I will be there for you. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل الميلادية هنا كراتب أتيتم سورة السبع في آية وأنا كنت فيها تلك الآية أربعين من بيت لكن لو إن شاء الله الله سورة الآية الكريمة سورة الآية أربعين تكون ولا كراتب ينزل الله سبحانه وتعالى إلى عليهم آياتنا بينات إذا كانت حاجة بين قالوا مثل ما أمر رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد أخاه يوانا مرضوع بني ويوانا مثل والعيد يدع سوء من يقوله لما أقول لك إلى أن تفكر في الكرم تبوكا وشركيت السوء أن أكون أنا أفعال في أن صلى الله عليه وسلم أقوى من وسلم كل يقوم وكل يتمر يتفكر كله لما أكيد الكرم وقال تعالى إقامتكم مكرا تذكرون وأن أقول بدون السنين باقوم بذلك فأعطي أليا أهدي أهدي لا تقول أقول بدعم المكرا فلا تقولوا الكريان ثم قال الله تعالى أي كان عن الكبر لكن كما تعطي كان على المغرب السنين الموجود في الدنيا فماذا لا يستطيع أبشر يحكمونها suna cewa ba su dan adam ne zai tsayar da mu Allah ya wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahu wanda suka kafarta suka ce da gaskiya a yayin da su da ku, da a yayin da su zo musu suka ce da ita in hada illa sirrun mubin wannan ba kuma bane ba su sihiri bai da ne ya ga za mu ga sun tabbata Qur'ani a kan da cewa ikon mutar ariya wata Ana nan kuma sun siffar za su cewa sihirin muftara cewa sihiri ne sihirin mubin sihiri ne bayyanan ne da bayyana da kansa sihiri ne za ce yin gina wa alƙa'ani da idan waɗannan wani lokacin su ce bogan su ne wani lokacin su ce sihiri ne wani lokacin su ce wafa ce haka shi ma mun duna wani lokacin su ce ne wani lokacin su ce mawaki ne wani lokacin su ce mahaukaci ne ba abin da ba su da su da Allah gaya da su Allah ne na ce ma a cikin yawon da su kuɗi ne ne da su na ha ai ma ba su kai su kaɗe da suke karatu ba da ba su nuna da sallallahu alaihi wasallam ba su san komai ba jarirai da su shi jari ya kuma da su kai wani kuma kana kai da ya ba ya ƙayyata ya dinga ƙarin ayyuka mai na nan da su biya da su ke da su ولا تسأل ما آتيناه من يدرسونها وما أرسلنا إليه قبلك من نذير ثم ضبابي فضاب ولم يقدر فيه يجوز ولا قبل تنزيله في الأدوان التنزيل ثم قال الله صلى الله عليه وسلم فلا سوى لو أنا من أولى إلى من الكتاب لكنا أهدى منه ولا سوى إمام الله أنزل الكتاب فمن أتصور اليهود أثناء سوى أيضا أقص مقرر بالتسرين لقد إلا لا تتكلم يهودا ولا ممكن تزمن توبات حين يدخلنا أحد عليه جلد الوقت من المسجد مقبولا ورحمة وبيان لمنزل الأمي تشريع لرحمة وجينا لما سوى على سوى مثل مقرر وأنه صلى الله بعضها ومن كتاب الاسم فرع suke neman ilimi a cikin gabanin alƙur'ani kuma su da kansu suke neman a saukar musu da alƙur'ani ilimin da aka saukar da yahudawa kuma har suke cewa ba za a saukar musu da sun yahudawa su ruwa sai ga su da littafi da zo musu su da kallata na وقد كفر الذين من قبلهم gabatar da kan karyata kuma da manzon Allah a aiko muku kamar da kuma kuke karyata na wani mun karyata da Allah Allah ya aiko manzon da shi zuwa gare ku kamar da kuma kuke karyatawa da wannan sakon kuna cewa sirri ne kuna cewa ƙarya ce wacce aka kada Allah ya kuma haka wannan suka gabatar da kuka yi وما بلغوا إنشار ما آتيناه ثم بتكين لإنشار الأسر malaman larabci na cewa magana ba su yawa da malaman larabci shi ne mai tsara shi ne usul usul shi ne ɗaya da goma idan ka kasa abu kashi goma to ɗaya a cikin goma shi ake kira usul Dura ka Allah ce waɗannan ba su kai usulun abin da muka bai wa waɗanda wanda shi da kalma ta mai sha duka da tsaurin mafi yau malaman larabci an samu wasu kaɗan daga cikin malaman larabci suka ce mai ishara su ne usurin usur kwana ɗan sauri ɗari shi ɗan sau ba shi ne usur shi kuma a usuri guda ɗaya kashi ɗan sau ba sai ka sa sake wasu tsirar shi ma sau goma an gane shi ne kashi ɗaya usurin usur shi ne ɗaya sauri ɗari domin kada su yi kasu da wasu goma ba ga yana da kowane kilomita kada ka rantsa da ɗaya cikin ɗaya shi ne kusurin kusur an gane kamar wani zama da wani da kan kusur da nisha abu da gane kuma da wani kusur da kan kusur da ya ce kusur da nisha abu da gane guda kuma na Allah ya ce da ku kai kashi ɗayan goma abin da kuka ba idan muka zuba na muka da an yi da nake yasa ba wani suka kwaɗi da kwaɗi da kwaɗi da haka wasu wasu sun fita da jiran duk yadda suka masara su ka su daidai wasu ka ce wa ma bala rumi laraba a shaida su waɗannan laraba da ke tare da mutum sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce su samu kashi ɗayan goma abin da Allah zai mora ya ba wasu wasu ka ce a aka sawa ma'ana waɗancan Allah ya ba su ɗayan goma abin da zai mora أن لا يكون فما هو من الأوفى وأنا لم إذا لم يكن الله ولا هو أنا في الأسبوع أنا لا أرى سورة كيف مئسار ما عاتلناه بس بين الأسر أظن ألا يجب ولا يحتاج إلى الأسرة وأنا أعرفين da wurin tabbatuwa a ƙasa da wurin samun iko da tabuwa a ƙasa وأن على الله محمد صلى الله عليه وسلم من تكفي سيقوم ويرد ألا أتيه وما لا تقول ما أنا عايز أنا جئت أولا مرة في الأرض وينظر كيف قال أصحاب الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأصحاب الأرض وعملوها أكثر مما عملوا أو تعالى في ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم من كبكة الأرض irin tabbatar da ba kaga kare idan aka ce ana masa waɗannan ƙarfa su ne ba ba da su ne shara ba a su ne ba kai ɗayan goma abin da Allah ya kai da waɗancan ba to ana masa wurin ƙarfi da wurin kasuwa a bayan ƙasa da wurin iko da mallaka da samun abubuwa a bayan ƙasa da wasu idan ku aka samu da kuma da suka fassara cewa a ana nufin waɗancan ne su waɗanda Allah da ambata a gano labarin su ne Allah bai ba su ɗayan goma abin da ya ba mu waɗannan larabawa suka ce to Allah bai zama na hujjoji Allah bai ba su hujjoji in ka saka hujjar da Allah ya ba su idan ka saka hujjar da Allah ya ba mu waɗannan larabawa da ke tare da mutum sallallahu alaihi da ayoyi da hujjoji in suka sa kashi goma waɗannan ba ba su da kuma ke da larabawa amma Allah ya wani mutum to ya ko kuma da Allah ko mutum ne yawa Allah ba zai ba waɗannan kuma ƙarfi ne duk ƙarfin su da ikon su da tabbatuwar su ana saka Allah ne to ya kuma da tabbatuwar su kai da ƙarfi da iko da tabbatuwa a kan ƙasa ba Allah ya tabbatuwar قال فكيف قال مكين وقع لآياتك إلى ثمن لا مصدر مكين kuma na ta zama da kuwa da ruwa ka yaya kuwa ta ta kasance a kan game da wannan ba قل إنما أعظكم بواحدة أن ونبع abin الدنيا أن an لله آه، دون lillahi tsaya domin allah masana ko da ku tsaya mutum ثم تتفكروا أن تكون الأمين بدأ الأمر من المسلم الآخر لكي شوارع الكبر سواء أن من شيء في نفسه ولا أن تكونوا من عشرين سبعا من المسلمين بعضهم الله أنا إلى الأمر الأمر الممكن لأنك عديدة لك يجب أن يكون وقتنا وقتنا لم يوقع الوقت تحول هنا فاتن حقيقي يصير مرضين يصير وكان يصير أسلام يصير كذا يصير كذا الوقت حقا أظن أنك الوقت للمسكين وعلمه كل شيء في هو الكل والكل تتبعين مدى رأينا ne kake gani da maka abin da su Allah ya yi ma'anar lillahi kuma ko haka domin Allah ba zan san zuciya ba kar ku kawo san zuciya kar ku kawo kabilanci kar ku kawo wani abu na duniya ku tsaya tsakanin ku da Allah ku kuma da duk wata damuwa a zuciyar ku tsaya ku kusanci nazari da tunani da bincike ku yi nazari da wani abin da zo da shi kuma ku nazari da mai kuma ku yi haka da kuma duk ko wani mutum zama wurin nazari لبعض الناس كما تقول كان يعتقد ولا يقول هكذا إذا كان هو دين أتى هو هو ما بين كثير فقط ليه ليه يعتقد هو ما يعتقد بدون الله لكن بدون الله كان هو فقط يعتقد بالبيت لنبع كثير ثم يتطرق هذا هو مثل البيو وقرانا تتعبون فما تنسوا قوة الإنسان إلى حرام حتى ya yi nazari da halin da Allah ya fuskanci kawai hujja ya fuskanci bayanai kada ya kawo son hujja kada ya kawo kabilan kada ya kawo komai da tsaya fi a kan hankali da gari kuma da matsala da dama akwai alamar da ya tare akwai alamar da ya tare akwai alamar da ya amana tare akwai amana da ka tare akwai amana da kai tare waɗannan da zauna da gari kowanne هو اللي الذي علم من حيث يكون يقول ابن عميد ما تعلمكم من جنة لا تخبر أرض سوى كاهب عندما رسول صلى الله عليه وسلم بين أصحاب جنة جنة وكاهب بين أصحاب لا تخبروا على الله من جنة ولا تخبروا لا تخبروا قبل وشهر ولا تنعكم عن كلمتين في كثيرهم وما يعلم أن الله يقول الإنسان من الله أقول لك أنا في أمر النبي أبي نبي دلونا الساعة دلونا حسدع بكير منهم هو أنا في جنوب تبعي أما إذا أنا أرى التحجير لله أن تقوم لله فأنا في نبي قلت نبي ومن الله تطور هو تعب هو عظم الزياعة لحسدع وفوضه وفي الحديثة في عيشة كعيشة فأنا أقول لك to za su zo ga da kinja ta kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta Allah za su zo da cewa wannan na so da kinja da gaskiya ya Allah ya ce in huwa illa nabiyul lahu imam sallallahu alaihi wasallam kowa wani a ce da kanki gare ku sai ne da kai da da gabaka bai da yake gabaka azabin da wata azaba mai tsanani يا بعد صلى الله عليه وسلم فكذبين ومن المسلمين جزء كويس كثير الوالد يا والد الوالد يا بنت الوالد الوالد يا الوالد تبقى الثياب كده في تعريف بعد الاسلام يتحلى عن الدين يدل على الحكومه ga wasu abokan gaba nan za su kawo su haji kuma ga sanin a wajen gari na nan إذا لا تفكر أنه لا تفكر فقلت والله لا أفكر فقلت مرتقبا أيها ومرتقب الولد يقال الأعطان السوى والحق وتبقى الأخرين هو الذي لا يتكلم عن هو سوء أمانة ولا مرتقب هذا أقول مكين الجزئية المتكين والله إذا حاكم وجود الله وحمد على رحمنا وجود الله ولا مرتقب sai da su shan haka da wallahi ni ko kan da nake yi ya wuce ya wuce da su da ba su kuma mu ka ba su ba ba ka ba ya ki da ko su da ka ko su da ka haka wannan su kuma ko su da ka iya ka da su su da ka da an karbe ka an gama shi ke da su da ka ni da ma wallahi ne kan da ke da shi akai abin da yake cewa mutum ke da kan kula ko akai shi ne ka asara da tsanani ba azabar kisa kawai da ɗan tsari a azaba ce wani goriya wacce ba a mutuwa a cikin da kuma ba a ita nake da mutum gajiya nan da sun yi abu lafa tsarfar ya tafi ya tabbar lafa alhala da ma'a ya ce tabbar ta ce za ka yi dan wannan tsara ina da ke yana da kuma tsoron tabbatar da ya a ne na halittar da ka da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kawo aya ne gargadi ne da wanda azaba ne radadi wanda an ka kuma da wanda kansa an kuma da wanda azaba idan ba ka kuma da kansa ba to ba ana da wanda azaba Allah ya kawo wanda babban da ne gargadin abokin gaba shi ne gargadin abokin gaba yana iya zuwa da gargadin kuma da kuma bai ba amma shi wannan azaba ta

ta'ala dona ku na ba ku kuma tabbatar cewa ku komai duk da kuma ke san ku kuma Allah ne san ku kuma ga Allah ne ke da kaya yake to idan har ma ne ku da ba kuma kai ne ku har ma har ma ne ku la فهو لكم إن أجلي إلا على الله لا دانا بالقوة إلا الله دان الله يجري kuma shi kaɗa ne ke fata shi kuma shi ne ke fata kun da wanda wani ake gare shi za ku wani da zai ku wani lada wanda za ku wani wani da zai ku ya ku nauyi da za ba ku danne da da da ku na isar muku da alaƙai a rayuwarku gaba ɗaya za ranar wani alkhairi a yau da ke da yau da ta ba ku goma to da wannan shi ne alkhairi kuma abin zuwa kai shi ne abin hankali shi قل إن الله يغفر لكم jifa da gaskiya ma'ana Allah yana jifan baka da gaskiya da ɗauki gaskiya ya jefi baka da ita sai ta karwa baka sai baka ya dace ya zama da babu wannan shi ne kudi inda rabbi yadda zai kuma da haƙƙi an gane kuma da shi ya alhaƙu da zahaɓar ba gaskiya ta zo ita kuma baka a baka ta karwa قل رب إن ربي يقذف بالحق ناجي في تصديقها لبسها يعني فقط يبقى لك ثروة يتعلم الغيوب على سنة مثلا غيره ولا دليل إلى ذلك فبلغناهم بالحق على الباطل ويتفضلون نقذف بالحق هنا جيفة تكفيها على الباطل أن تنتزع جيفة إذا مدى تأكل أبو to shi ke ba da ma'ana kuma ta yi diba da gaskiya a kan baka sai gaskiya ta tarwata baka amma ka ce ko an yi diba da gaskiya sai zama kamar an yi wasu an gane ko ya haka na Allah ya fi nuna bil haske alal ba sai aka taƙaita aka ce ubangiji yana jefa gaskiya ma'ana zai jefa gaskiya sai ta tarwata baka ko ko zama yana jefa gaskiya zuwa ba annabawa kamar yadda yake cewa yulkin ruha من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام الله شيء يجيبه يلقي الروح شيء يجيبه روح شيء وحي دفع الأمر هو عند يكون المعين هذا يلقي من جيبه هناك عين وانا جيبه كل عين وانا جيبه koko jefawa وانا كم kasa ko jefa barci a kan kasa ko da karwar kasa Allah shi ne alamun goyo shi وما تيجي الرأي من فيها وما تيجي عيد من فيها قوله الحق مغنفة في كل فيها أبنى وهو يغفر يعني السبيل لا نعم. قل جاء الحق وما الله يقول جاء الحق فصيدا فيها كذا وما يدرك الباطل فتعباك تاك رايتك fata ko rashin gaskiya rashin gaskiya da ta riga ta wuce ta tafi fata ba ta sake dawo har da wa ma yu'minu haka nan fata ba ta sake dawowa da rashin gaskiya saboda Allah ya tarwata yake ballaka da bil haqqi ala al-batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zalik annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nufi makka ya shiga ka'aba ya shiga ka'aba na cike da guba a sama da gunki ɗari uku suna cikin ka'aba kowace alƙabila suna da gunkin su da suke bauta masu yana cikin ka'aba ya na sallallahu alaihi wa sallam da dinga tsara zuwa kannan yana rushe su yana karanta wal ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil sai gaskiya ta zo kuma ƙasa ta fice ƙasa ta tafi ba ba ta ta ƙare وما يبدو الباطل وما يبدو باب عمد الذي تجدا وتجي وما باب عمد الذي تجدا فتا بلا تجد حارب ونعم وما لما ذكر كنت أن الجنيه لباط عن الجن الشيطان ذاك جاء الحق وما يبدو الباطل الشيطان بلا يبدو وما ثم بيه ملك العين على كنا يبدو ويعين كنا يقال لعوى ثم كنا من داوى ومن كنا يبدو ويعين يلا انت تقول ان ضللتم قل ان ضللت فانما اقل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب لا يقول ان ضللت فانما اضل على نفسي sai da su idan na ɓace to kai na yi wa ɓata domin duk wanda ya ɓace su zai ɗanɗana kuɗa ɓace wanda ya yi duk wanda ya ɓace kubar ɓace wannan gare shi za ka kare to sai ka ce ko in zalantu fa inda ma a dillu a kare in na ɓace kai na yi wa in yi ta dai kuma in na shiryu fa bima yuhu ilayya rabbi to bana na shiryu ne da abin da ubangiji na ya mutu za ka shiriwa ta za ka aika da abin da Allah ya aiko da shi ake shiriwa da wahayi da bayanan Allah da bayanan manzon sallallahu alaihi wa sallam wannan su ne wannan shiriya yace da wannan shiriya ta waɗanda in kuma na kasa to kai na da yau ko da kuma da muka bace kan ku bawa Allah ta'ala ku da wa islami ku da wa hukuma akan bacewa Allah ba zai hukuma ko ku bacewa sannan kuma na shiriyu wannan shiriyar ta wata bizan ta muriyarta ba kwa cin moriyar kuriya kamar yadda ba kwa cin hukumar mata da annabar haka ne ba zan cin hukumar zan samu hukumar kacce ba ku yanzu mai aikin kuna ku ne kuma na wani abu da haka wani kadar da zuma yau in ilayya rabbi innahu lalle shi da mai yana kuma ga ubangiji na Allah lallai shi Allah sami mai ji ne kuma ƙari karibun makusanci ne ga kowa da iliminsa makusanci ne ga kowa da rahamarsa da duk ɗansa da bayansa da kwari guda ka Allah ta biyu karewa ne a tsawon lokacin da wannan sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbai sai suka dinga addu'a suna ɗaga murya da addu'a ya nan sallallahu alaihi wasallam kun irga ku ala anfusikum ku sassauta wa kawunan ku daina wahalar da kawunan ku da ɗaga murya da addu'a كيف إنكم ما إنكم ما تدعون أتم ولا غاية يجب أقرب الجلال الجرام الله باول بقايا من الجرام يجي إنما إنما تدعون سميعا قريبا وأنت كنت الجرام يزينه كما قريبا كنت يجي لا تضعوا أتك في تدعى غيره dan haka wani bayan Allah ta'ala yana jin duk kira da kira kuma Allah ta'ala kun kai ke da bayan da ma'ana kun kai ke da sun da ilimin da gangare wata da rahamarsa amma Allah ta Allah zai kusa da bayan da zatin sa a duk inda Allah yana kusa da bayan sa ba yana nufin da zatin sa ba Allah da zatin sa yana sama sama ta bakwai ya daidaita a kan al'arsar ta daidaita wanda ya dace da shi amma yana kusa da bayan sa da ilimi da ilimi yana kusa da bayan sa da ganin yana kallon yana kusa da bayan sa da ganin duk abin da suka faɗa yana yi haka ne yana kusa da bayan da jin kansa da rahamarsa da Wata duk yana kusa da bayan da na ولو ترى إذ فزعوا فلا صمت وقفتهم مكان قريب وقالوا farjiku a lokacin da suka firgice ranar alkiyama ranar da za a yi farzaku da akbar firgita mafi girma Allah ya da za ka gan su ranar da za su firgice bala kauta babu tsira babu kuduka babu inda za su je zama da tsira ko su kudu da ba ga sanar duk inda za su je ba su da mutunta ba su da mutunta فلا خوف وقتلوا من مكان قريب كما فكاما فتقولي ما في كتا على ما تقولي ما في كتا شيء لو كنت تقول لك كما لا فكاما فكاما فكاما saboda mutum ne da ba shi kuri ya zama da duk inda zai zo kare kaka kewaye inda zai zo babu da ya tafi inda zai je mai da wuta kare kaka kewaye da za ka kama cikin sauki mafi kusa da wuce wahalar da ke babu inda zai je ya guda kuma suka ce kinaya ce da yadda za a kama cikin sauƙi shi ne wa kuɗin domin makanin ƙaribin na kama su ta wuri mafi kuɗi saboda ba su sa wata wahala duk inda za su gudu babu hanyar zuwa babu wurin gudu da za su kuma neman da ake kama a da cikin sauƙi da a kama shi ne wa kuɗin domin makanin ƙaribin wannan da wani domin makanin ƙaribin ne kama shi da wata da kawai wasu mutum ya wani domin makanin ƙaribin shi ne kama ba a yakin bada lokacin da Allah ya kawo kafiran makka a wannan wuri ya halakar da su wasu ka ce wannan shi da su wurin makamin kare wani wata duk wata damta da Allah ya bawa saboda bawa sai shi su ce ma Allah ba a nan duniya wala a lafiya to da ka shi Allah ya kawo su halakar da shi ya kawo su ne in makamin kare وقد نفروا به الآن الكتاب الكيل والنقع من أجل كنا في وقالوا آمنا بالله فبس هم إيمانين a yanzu lokacin da aka kama an kama za a azabtar da su sai suka ce mun yi imani tunda imani da kuɓutarwa daga azaba suka ce to yanzu mun yi imani a nan kiyama ko a nan inda aka halaka su a filin bar da wannan ta fassara da cewa ana nuna waɗanda aka kashe a filin bar duk da su mun imani da addini mun imani da annabi mun imani da alqur'ani mun imani da allah mun imani da ranar kiyama الله وأنا فإنا له التناول فإنا نجد هي دفوة من مكان بعيد تدعوني نيسا ومن بين كان لهم مقابل في كيد فيها كل كيد فيها كيد فيها التي أتاك تدعونيها في تدعونيه كان لمن شاف وحاكي من كتاب القبر كان لمن شاف وحاكي أكبر kaga ba za ka yi ka hannunka daga can saudiya ta kuma shafa ka da ruwa ka ba kaga wannan shi ne ka dawo ka bin tsakanin gari su ma sun riga sun tafi lahira ba tare da imani ba sai suna fatan su ɗauko imanin ba imanin a nan duniya ake ɗaukar Allah ta kafa mun inda ba za ka iya miƙa hannunka ka ɗauko abin da ke nesa da kai ba haka kuma ba za su iya miƙa hannunka ka ɗauko imani a nan duniya da kuma ba saboda kai da دون من السلف من على السواء وعنا له التناول من آل بعيد مقصود من أمين السلف أن الإيمان لا ليس haka nan kada ba kada ba san da tuba ba ga yake nesa kuma yanzu suke zan tuba alhalin sun farka nesa kuma ba ka iya miƙa hannu da to shi ne an lalata tanawu tanawu shi ne ɗauko abu da hannu shi ne tanawu da tanawu da hannun da Allah ta ina suke iya ɗauko abu daga wuri mai nisa wa kad kafaru bihi min qabl al'adun a lokacin da ake buƙatar su yi imani lokacin da yake kusa da su ɗaukar su kawai da suka ki ɗauka suka ke imani kamar yadda wani lokacin da yake gida man ɗaukowa kawai da yi ta ba ma nan ma ta to haka nan kuma wannan kad kafaru bihi da qabl a lokacin da yake da sauƙin ɗauka lokacin da imanin da sauƙin ɗauka da mai a lokacin da shi ma da daga sauƙin an ta da kake an ta sai yanzu kuma da babu shi suke so to Allah ya ce wa yaqdi kuna bil khayr kuma suna harba kai min makanin ba'idin daga wuri mai nisa suna harba kai su kare ta kiyama daga zato daga zato ne kare ta kiyama su kare ta alƙur'ani su ce kare ya ne sihiri ne bokanci ne alhalin daga nesa suna da su karanta alƙur'ani saba'in da da cikin alƙur'ani wasila aka yi da suna a'a daga hin kawai da suka jefe shi da cewa bokanci sai suka jefe shi da cewa waƙa sai suka jefe shi da cewa auta Allah ta kuma da su yadda da kuma da gai suna jifan gai daga nesa a nesa suke sai su dinga harba wa gai ƙazafi suna cewa an yi bokanci kaga da nesa su da harba saboda ba su da kuma ba su da wani dalili iya ta da ko da kawai da ko kan su matsaya in wannan su matsaya ba za su yi wani da ba za ka kai da shi mai jefa mana da na su da ko sai kuma ya ne ko kan su ne sai a fata sai ne sai da ne wani su ne ya kuma da kai da da ta وحيل بينهم وبين ما يشتهون Allah ya ce wa ƙila kuma da aka raba ne da ya ruwa raba tsakanin to haka nan su ma waɗannan kila shi ne bina kulli malamin musamman fa'ilu idan ba a mutu fa'ilu ba sai a ce kila amma a mutu fa'ilu sai a ce hala hala ya kuru ya sa miki ko ya raba wakila kuma an raba Allah ya ce aka raba bainahum wa bainahum ya aka raba tsakanin da abin da suke sha'awa mene da abin da suke sa'awa mafi yawan malamai sun ce shi ne imani da tuba da komawa zuwa da duniya domin sha'awar da shi ne a mai da su duniya idan aka nuna su za su aiki da kwarai ba za su sake tsantakar cikin yanayin da suka tsanci kanta a cikin a nan da a lahira to Allah ya sa aka raba tsakanin da wannan abin da suke sa'awa na a komar da su duniya na su aiki wasu wata ce a aka raba tsakanin filanin da suke sha'awa na abubuwan da suka bari a nan duniya a nan duniya suna cikin ni'ima suna cikin benaye suna cikin arziki da gonaki sai samun jin Allah sai Allah ya raba tsakanin da wannan abin da suke sha'awa ومن بعد ذلك القرآن فأخرجناه من جنات وعيون وخلود ومقام كريم وذلك ورثناها بني إسرائيل. كيف تقدم هذا لا تقدم في شعور kuma ba su zuwa gudu su ba Allah ya gudu ya raba tsakanin da can abubuwa da suke sha'awa na mulkin da kayan lani da ala da benaye duk Allah ya raba tsakanin da waɗannan abubuwa to wannan shi ne nasara nasara ta farko aka raba tsakanin da abin da suke sha'awa na imani da kuma mai da su duniya don su tsara imani don su imani نبي أكل فترة تبي فين أكل أمر تكان إلى أن يتعوى ما أظن تكان أمونية ألا يتسمى فحين بأشياء من الطبع فمن يبدأ أكل إذا مقام الإنسان إذا بعنا حتى فين تابعين يتبقى منك تبعاده وما أطع بيته أن الله هنا إنسنا خاتم عباد الله وفهوه هو مدوء من الوضوع هو منزل ينا خاتم a ba shi wata dama ya sake kawo wa murya domin ta aikata aiki tsakanin aikin da za a yi wani zai aikata haka nan kuma a wasu fasara ta biyu aka raba tsakanin su da da suke sha'awa na abubuwan duniya zai ga su suna sha'awa amma Allah ya raba su shi ne kama su da ashiya'i makamantar هذا كما تكلم في أصل الكلمة الأشياء التي تنقل للتشيع معنى كان مريع ذات وانا في قوم وليان نفس الحكم وذات ما كان يبيه نفسه لم يرد هذا الشيء لا على امر في ايضا ما لدينا شعر من في ايضا ما لدينا قبر الكافر من في ايضا ما لدينا حتى نتخيل كان رسول المنزوح وما يدعى لك كذلك ما عشر الذين من قبل من الرسول الا قالوا فيحمل الاول منهم الزواج او به بل هم قوم صعبه سوى تفرحت بعض وكان الامر حجم فكان من دون تسبيح ظاهرا أو مجنون تعرف الأمة إذا ما تتفكر سوى لأنه تذكر قبل ما يتفكر تسبيح ظاهرا أو مجنون الذي أتراكم وجه وسيلة تتوجهنا لحتى سوى الذئب الذي يلومك وسيلة الثاني يلومك فوق مجنون لا تتحقق ta haka suka zama zuwa shiya a wannan kasar Allah ta kamar yadda aka yi wa'ancan aka rage a raba tsakanin a duniya haka na tare da tsakanin da abin da suke so na fatan a raba su duniya don su ba su wata dama don su yi ba Allah ya a raba tsakanin su da su kamar da aka yi waɗancan inda wani kanu fi sarki wuri ne lalle sun kasance cikin shakka mai sanya kwakwalwa ya ka wuri mai sanya kwakwalwa malamin a cikin na cewa da shakka da rai duk ba da su da لا ما من باب التأكيد لكم قلت من باب التأكيد للشك مريد كما لك كتوى ليل حليا أكيد كان يا خيري هذا اللي هو التأكيد له هذا الشيء شك مريد تأكيد يجب أن يتكلم الربع أكيد شك معنى كذا مريد مريد معنى كذا كما هو أنا أتكلم فيه لماذا من أسباب ولا أخطاء ولا تتكلم أنهم كانوا في شيء مريد الذي shakka kuma shakka da ke wato wannan shi da kusan wannan sura ta tabai muna godiya da Allah ta ala da nuna mana kusan wannan sura ta tabai wannan sura ta tabai abin da muka faɗa daidai muna godiya da Allah da min Allah da kuma ne kuskure wannan sun yi wa min shaitan wallahu ta'ala bari'un minhu sallallahu alaihi wa sallam duk inda ne kuskure na fara aya ba daidai ba ولا بقرا بعين الحق يجي للجوار ولا بقرا الله تعالى يا ابن من الجوار من الجوار gare su domin mu wani baba da zuwa sai daga Allah wannan su ne surar tabari surar da za mu shiga ta ke surar da fa'adar wannan sura ta fa'adar da mu jita zai yi bayanin da mu zai game da ita بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات fa'ir mai halitta domin su bayan ne na fasara fakara yana cewa za ta kasance da kan ma'anar kalmar fa'ari ba me ya fa'ari da samawa ta ba yake har sai da daga magana ana ya daga mu wata kauyawa larabawa da biyu suna da yaya da rijiya kowa na ikirarin cewa rijiya da kasa sai ɗaya daga cikin rijiya ana faɗar su ha ni ne na faɗi tunan ni na faɗi الحال يسمع ما ثبت سوف مكان من معنى فكر ولكن الذي فكر الله الخلق معناه ان لا ولكن رسول الله من سورة سورة الله سورة ومن سورة سورة من سورة تقولي أقول الحمد لله فائدة السماوات والوكالة أن لا فائدة السماوات أي فائدة السماوات وسبب أن الكلمة يحصل كل سنة سوى سورة آخر ومن هنا يرجع يسلمون عليه يرجع على الإسلام وغير مرة كان كان أول الله بما يحرى سورة يوم الحرى وما يحرى من سورة الملائكة هذا كان سورة الملائكة سورة الآية الرابعة الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا هو داخل الملائكه رسلا ذلك سوره الملائكه عباره السيوطي يقول الانسان ياتي واحد مسؤول ايديه بالمسؤول الحرم ومعسكر التشريف حرم الوالد ابن البخاري مسلم الانسان مسؤول سوره القاتل تكون سوره الملائكه سوره القاتل sura ce makiya kuma bi da wa malamai da ya ba su cewa sura ce makiya sura maka kuma ayoyin da ba ɗaya a maka amma malam abinci a tafiyar da ya kai wata hikaya cewa wata aya ne كل آية تنزل في نزول كتاب الله وأقام الصلاة وأمر الله وأسلم فيها وعلى ذلك يكون ذلك لم تكون تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين العبادة يعمل في وقته حسن البصري فما هو عندما هو الحرب ذاك كان إن كانت تجربة عنه يوسف والمسورة مجيئة في تعلم الله wannan sura alkhairar sosan surorin alƙur'ani suna cewa ita ce jeri ita ce ta harba inda an zama da ta bayan surar da القرآن كانت قوة ضعيفة لكن قوة القرآن ليس لبعيدة عن قوة ضعيفة على أن السورة هناك آية على حديث الوجود حديث الإنسان ملك والمقطع كبعيدة الإنسان كان مطلوب على الإنسان هو أن الديانة ولا سورة كانت مقيمة حتى من تنبوه فلتها يرسل تنبوه سورة المرأة هو رمضان من الروح في المكان العقيدة هو علوم التعليم في الروح علوم التعليم في المكان الوعدي ولا مسؤول ومن يحمل كلمة تبقى كالتأدي والغير لا بد من أن يكون أنا موضوع الخصوصي كثير من الأولياء ثم نتحدث عن الإنسان الأوراق وجه الإنسان الأوراق في الله ثم نتحدث عن التزكية القرآن ثم نتحدث عن التزكية من الله عليه وسلم بما تقدمت تذكيرها الزيارة حتى تسلم أخيرا الناس من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أخير ذلك حتى نسمع منه مغفرة مما يسوع الربوبية به وعنها لكن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحكيم ذلك انظر إلى وعلا وقول هذا الذي في الواقع والكافر الكريم saboda gawar abin da ba zama ba su zuwa hana kuma ana da bukata da kowa ko na kwayan tara ana da bukata komai Allah mu ba shi ne ya wadata komai bayan da kuma mabukata ne cikin dukkan al'amuran mabukata ne zuwa hana za ku yi wannan da ya samu da ayyukan da aka da ayyukan da hankali da wanda shirka cewa masu shirka وقوما بعد أعمال الحكومة لا الكرامة ثم بعد أن المسلمون فتنقوا على الكلام على الكلام على الكتب كثورا المسلمين والمسلمين وقتا مخلوعا دون الفاعل على قول الحمد لله وجاء لهم الله سبحانه وتعالى أمر الجبل وقال الحمد لله وجعل منك أن ربك سائر السماوات والأرض وعلى السلطة من الأثر ومن جاء الملائكة رسلا إن يود يكون ملائكوما بنين إلى يكون ملائكوما بنين ثم أن الله من بنين ثم كان وترى الله تعالى من الملائكة رسلا ومن الله تعالى بل يكون ملائكوما بنين haka nan cikin mutane su ba da kuma za ka da su da ya ilin mala'ikatu rusula mala'iku da kulli ajmi'a kulli ma'abuta jam'u su shi ne abu da daya idan aka rusula ko zuwa ne kalmar rusulu da kuma rusulu a ملائكة ملائكة كل ما أبوها a أجنحة جناح جناح من الكبير sun suna da kai wanda suke bubbuga da dace haka Allah yi da bindin suna sauka suna haura ba sama suna tafiya da da sabon Allah waɗannan kan su ne Allah ya tabbata da cewa masana biyu wasu lata da uku uku wa da hurhutu haka ba ba da ba ma'ana akwai da ba da suke da biyu wani mala'ika iya kasar gidan da guda biyu akwai mala'iku da suka fuka fukai uku uku wasu biyar da mala'iku su kuma fuka fukan su uku uku akwai jeri da tawagar wasu mala'iku su kuma fuka fukan su hudu yalla ya ce yanzu da kalbi ma ya Allah ya tsari cikin halitta abin da yake kada halitta amun ne ba halitta mala'iku kawai ba halitta amun ba ma ayar tana magana ta mala'iku ذلك لما عند ذلك الابتداء أيضا فرق في الملائكة سوى الله أن المسألة تألف الملائكة لي لبكتم ولا الآية أقول أنا فرع بيت وأنا أجل أن أقول ملائكة التي لكتاب في هذا الغرور ولا لا لا أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك fiffike gawa fiffike ɗaya da ya baza shi ya mura sararin samani da ya baza fiffike ɗaya da ya yi sararin samani za a wani zuru da zai ba shi ta haka ne zuru da zai yi na ɗaukar tsira halitta Allah ya ɗaukar tsira halitta fiye da na wasu yana da wa'adawa tsira halitta ne an rubuta haka nan Allah ya ƙara tsira halitta da wurin halitta والله آلام كثيرة كثيرة حدثت أتدور كثيرة كثيرة والله آلام كثيرة حدثت أتدور فتاحة كثيرة والله آلام حدثت أتدور كاو صورة والله آلام حدثت أتدور لا يجري جديدة آلام حدثت أتدور دبر دبر دو وعد فتاكل يزيد من خلق ما يشاء لأن آلام حدثت أتدور ثم بقدر إن الله على كل شيء قدير الله تعالى يجيبك أكثر قوة منك يا أنا يجيبك يا حبيبك يا هو أعلم لنا يجيبك الله ولا يجيبك ولا أعلم ده الله لا يجيبك قوة ده الله يا يجيبك لا يجيبك أخير فأنا أقول الله خير الدين أقول لك لا ما يرفع الله منا من رحمة فلا na daga rahama da babu mutu da rahama da ilimi babu da yake wani ilimin da hana Allah ya mutu rahama da zuciya babu wanda yake riƙe da halin zuciya da zuwa gare Allah ya mutu maka rahama da mulki babu wanda yake riƙe da rahama da gare Allah ya mutu maka rahama Allah ya yi ko rahama da ayyukan da kuzari duk wani abu da Allah ya buɗe maka ko rahama ta fasaha da azantin da duk wani basira da duk wani rahama da duk wani ni'ima da baiwa da Allah ya maka rike ta ya hana ta gari wa malum zai da duk da Allah ya yi to bala mu ne da babu da zai cewa min ba ni Allah ya yi ilimi ta ko ba ta ba ilimi ya ba da ba da ni da mun da dukiya ta ba ta ta ta ta ba ta idan Allah ya yi da ba ka yi to babu da kuma ka haka ne mulki لا لا يجوز محملك فبعض الوضع يجوز تكلمك ومحملك دقة معنى الله هذا اللاجئ الله يجوز مك اللاجئ يا رب كذلك اللاجئ ولا ترى تقولي أن الرجال والنبابة إني بأرنك بأرجاء مكرمة بس إن لا تجد الله يجوز اللاجئ المتنصر ولا تدقة معنى الله يجوز فلا مرسول بعد هذا الوضع يجوز هو النهر وهو العزيز mabuwaye ya buwaya sai a da yake so ya ruwa ba wanda ya isa manufarsa ta tabbata ta dace da haka Allah ya wanda ne kadai ya kuma shi ne ya shi ke gudanar da abin da wanda ya kuma shi ne yana da izza yana da buwaya yana da iko yana da ƙarfi amma bai abin da bai da wata ma'ana wani da mutum na zai zama a cikin mutum sai ya zama mutum a kan da ke kalala da a ba fa'ida komai in an taɓa su ce na shi ba na kamar ba sai za su gana kuma da mutum da. kuma ba mutum ya ba shi mutum a banza yace haka yake so ya bata ka ga za ka hijima ya yi haka ne saboda yana da iko ya yi yana da iko amma bai yi amfani da hikima su ikon amma shi Allah ne yana da iko kuma babu wanda yake da ya yi tsayi Allah amma ya وهم مسألة الله بتاعت الله كيف وهو يتعلم بكيف ده أمر الله يعلم الله يسأل رزاق الله يسأل ومن يرفع عنه وأنا غير وذلك أنا لنا من كرم يقول الله تعالى ولو كنت أشاء الله الله سبحانه وتعالى آية من يوم سورة لألا جنب وبيت لأن سورة آية الحمد لله رب العالمين بارك الله على محمد صلى الله عليه وسلم